yanzu samarin mu hajjirari ake musu wai fara ko maiya shi yasa ƴaƴanmu duk suka ɓaci da bulici kaga yarinya ubanta baki uwarta baka kakar wurin uba baka kakar wurin uba baki kakar wurin uwa baka kakar duk zuriyar su bakake amma kaga yarinya fuskar ta kamar fanta kafafu coca cola hankalinka ba zai tashi ba sai za ta wanka kaga dan baya sprite